Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen litinin goma sha hudu ga watan Maris daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. An yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Masu sauraron yau da gobe shirin matasa, yau ma muna kan maganar zamantakewar aure. da neman hanyoyin gyara zaman ma'aurata. Kuma ɓalo-ɓalo ba rufa-rufa za ku ji bayanan da wasu za su ɗauka wuce gona da iri ne ko kuma muhawara ce ta banza. Amma ga masu neman ceto aure daga mutuwa da kuma ma'auratan da ke son gyara zamansu ba haka ba ne kuma dama makasurin shirin yau da gobe shi ne ya taɓo duka batutuwan da suka addabi al'umma waɗanda a al'adarmu tana hana yin magana a kai. waɗanda ba a saba ji a rediyo ba. Saboda haka a zauren matasa Madina Dauda da abokan tattaunawarta na tafi da ƙarshen muhawara akan wannan batu na zamantakewar ma'aurata. Akwai wasu bayanai da aka yi a game da ire-iren wannan halaye na mazanmu na su kawai a lokacin da duk yake bukatar matarsa shi kenan ko ta so ko ta ƙi lokaci ne kawai da za ta saurare shi ana mishi fasara da fyaɗe so da yawa mun sha jin wannan kuna ganin haka ne ku kasance da zauren matasa domin jin wannan muhawara to amma ta ɗaya gehen saduwa ta ma'aurata tana da sharuɗa da ƙa'idoji waɗanda mahi yawancin lokuta ma'aurata ba su damu da bin waɗannan sharuɗa da ƙa'idoji ba a ɓangaren maza da mata kowanne na da kuskuren da yake yi akan wannan a ɓangaren maza waɗanne kurakurai ya kamata su guje ma na farko kar ya zo da tsakar dare tana bacci sai ya yi kyakkyawan samun lokaci da ya dace na biyu sai ya tabbatar wurin nan karye wurin nan ya fiye zafi kar ya fiye kankariran sanyi sannan kuma wurin shimfiɗa ce wanda dai za a ji daɗin gabatar da wannan abin a tare da shi sannan abu na gaba sai ya tabbatar wurin is secured kar ta zo tana ƙoƙarin yin jima'i da shi tana tunanin burin za a iya buɗe ƙofa a shigo haka zalika ya zo mata kuma ya dawo ya yi duk ya buga yana wari da hammata tana wari sannan kuma sai ya tabbatar bakinsa ba wari To za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo mu ku ji bayanai masu ilmantarwa da faɗakarwa cikin girmamawa a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa. A zamantakewar ma'aurata shin kullum namiji ne zai fara bayyana ma matar shi bukatar yin jima'i ko ita ma mata za ta iya fara bayyana ma mijinta bukatar ta? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. A gaskiya ga mace ya danganta da irin abokin zaman da Allah ya haɗa ki da shi wato namiji. wani in kika nuna masa kina da bukatar shi zai ji kin burge shi zai ji kuma don haka a ran shi kin damu da shi zai kuma san ba shi kaɗai ne ke da bukatar hakan ba har da ke to amma ga wani namijin kuma ba haka abin yake ba zai yi wa mace kallon jarababbiya wani ma zai je har yana haɗa wa abokansa sirrin matar tashi na jima'i ko idan suna da yawa a wajensa ya riƙa haɗa ma abokiyar zamanta wato kishiya shi yasa saboda irin halayya na maza mu mata muke da kamun kai a wannan bangaren sako daga zuwaira yusuf macina malama zuwaira maganar ke hakan take don kuwa zaman aure ya fi daɗi da ƙarko idan ma'aurata duka na nuna junansu buƙatar hakan musamman ga mace don kuwa al'adar malam bahaushe yana ganin yin hakan kamar wulaƙanta kai ne kuma abin ba haka ba ne sanin ciwon kai ne da ƙara danƙon soyayya a tsakanin ma'aurata sako daga Khadija Buhari. Amma hakikanin gaskiya mu mata duk namijin da kika nuna masa buƙatar ka a hili to kin samu matsala domin wulakanci sai kin gaji da ita misali zargi zai shiga tsakaninki da mijinki rashin yadda da wulakanci kala-kala kamar ya ce ina aiki kuma ya ki kula ki da dai sauransu Allah ya kyauta amin sako daga Nana Bilkisu Kabiru. Hmm. Ni anawa wa fahimtar in har auren soyayya aka yi to kowa zai iya neman ɗan uwansa duk da matan mu Hausa Fulani ba haka suke ba. To amma inda so kowa yakan iya neman ɗan uwansa. Sako daga Alhaji Yusuf. Gaskiya mu mata muna da matsala ko in ce matan arewa mace ta nuna wa mijinta so sai a ce da kunya balle jima'i. An san mu da kunya to amma a arme ba wannan. Sako daga Karima Ibrahim. Kai VOA lamarin naku fa ya fara wuce gona da iri irin wannan magana bai kamata ba ku sa a muhawara sako daga buba mai goro gashuwa a hakika wannan batu ne mai mahimmanci kuka tabo domin a daular mu ta hausa niger ko najeriya ko ma duk inda hausawa suke akwai kawaici bisa tarbiyyar saduwa tsakanin miji da mata alhali arme aka yi ba zina bace ake yi saboda haka ya kamata ma'aurata su rika fahimtar junansu musamman ma ita mace ba dole ba sai namiji zai neme ta idan yana da bukata ba a'a ita ma ya kamata ta tsokano shi domin mahi yawan mazaje suna sha'awar matarsu ta tsokano su da kanta saboda yin hakan yakan ƙara roman soyayyar saduwar tsakaninsu sako daga haruna abubakar a al'adar malam bahaushe da kamar wuya mace ta nuna maitarta wato sha'awarta a fili saboda kunya da kuma ganin kar ajinta wato class ya zube a wajen mijin wanda a wasu lokuta kuma wajen jan ajin ne ake rasa ajin har ya sa mijin ya fara tunanin karo aure. Sako daga Idris Ibrahim mai sallah funtuwa. Hmm, wani abin sai yau da gobe. Akasari malam bahaushe shi yake hwama da irin waɗannan matsaloli ta iyali, kunya da rashin wayewa shi yake hana su buƙatar mu a lokacin da suke so. Amma da zarar mun buƙaci hakan sai su amince. Sako daga Alkasim Jibril Adam. Haka ne al'amarin yake, amma su ma'aurata an fi so ku kasance masu wasa da junanku, saboda a lokacin da buƙatar hakan ta taso, ba za ku ma ganewa ya fara nuna buƙatarsa ba, sakamakon kowa hankalinsa ya kaɗu. Sai dai mu nemi ilimi, Allah ya sa mu dace, saƙo daga Usman Mamuda. Yau da gobe sai Allah, wannan tambayan naku yana da huska biyu. Da maza suke da hakkin neman matansu da jima'i yanzu zamani ya wuce nan duk macen da ta jira wai sai mai gidanta ya fara to za ta zama kwante wasu mata a wannan karni sun sha gaban maza a zancen neman jima'i sako daga hosea gwaza ina so ku sani akwai bambanci tsakanin mace da namiji ko ta gefen sha'awa ita mace ana iya saduwa da ita ko ba ta sha'awa shi kuma namiji bai iya yin jima'i sai yana cikin sha'awa to kaga ko addini ma cewa ya yi in ka nemi bukata wurin iyalinka taƙi to mala'iku za su tsine mata amma ba a kawo hakan ga namiji ba saƙo daga yusuf amowa waja a gaskiya mata sun yi maza sha'awa to amma sai dai sun yi maza haƙuri sai namijin ya bijiro da tashi sha'awar to kuma sai ta amince amma ba ta iya kai kanta sai dai namijin ya kai kansa kuma sai ta ja masa aji sannan sako daga Aminu Muhammad. To lallai yau da goben sashen Hausan gidan rediyo na VOA. Abin da ya kamata a ƙa'idar zamantakewar ma'aurata shine a duk lokacin da bukata ta taso ta ɓangaren jima'i a tsakaninsu wanda duk sha'awar hakan ta same shi ya cancanta ya neme shi ko ya neme ta domin biyan bukatar junan ma'auratan biyu. saƙo daga Sa'idu na inna Rahamawa. Ni wallahi ga baki ɗaya VOA ban ga amfanin saka wannan muhawarar a kafar yada labarai ba. Me yasa ba za ku takaitu ga abin da zai kawo mutane gyara da ci gaban rayuwarsu ba? Sai wannan muhawarar da ma zan iya kiranta ta banza. Kun yi kuskure wallahi, kuma ni idan da a ra'ayina ne, to ku canza maudu'i. Sako daga Ashiru Lawal na goma ruwan bore. Wannan maudu'in yana da mahimmancin gaske. eh kowa yana iya nuna wa ɗan uwansa bukatar shi a duk lokacin da yake da bukatar ɗan uwansa har ma mace tana iya neman namiji ta yi jima'i da shi ba yadda mutane ke tsammani ba wai namiji shi yake neman mace maganar ba haka take ba mace ma na iya neman namiji domin koyon yadda mace ke neman namiji sai a koma makaranta allah sa mu dace saƙo daga siraji habu Da harko za mu duba manuhohin shari'a wajen ba da umarnin a yi arme. Daga cikin manuhohin akwai halasta ma jinsin ɗan adam junansu ta yadda za su biya ma junansu bukata irin ta ma'aurata. To idan muka lura, za mu ga cewa waɗannan jinsin na ɗan adam kowannensu yana iya yin sha'awa ta jima'i a lokacin da ba lallai ne a ce ɗaya jinsin yana sha'awar ba. Kenan in aka ce lallai jinsi ɗaya ne yake da ikon neman ɗayan a yayin buƙatuwar jima'i, to za a tauye ɗaya ɓangaren wanda a dokokin Musulunci kowa ana ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata. Wannan ce ta sa shari'a ta bar abin a buɗe, ta ba wa kowane ɓangare damar neman ɗaya ɓangaren a lokacin da ya ji yana da buƙatar jima'in, domin adalci irin na addinin Musulunci. Saƙo daga Abu Muhammad. Yanzu ga zauren matasa kuma ga masu tattaunawa Husaina Muhammad da Zainab Ahmed Maska da Fati Isa da kuma jagorar muhawarar Madina Dauda. Akwai wasu bayanai da aka yi a game da ire-iren wannan halaye na mazanmu na su kawai a lokacin da duk yake bukatar matarsa shi kenan ko ta so ko ta ƙi lokaci ne kawai da za ta saurare shi ana mishi fasara da fyaɗe so da yawa mun sha jin wannan kuna ganin haka ne eh za a iya kiran shi fyaɗe in saboda kin ga a lokacin da na namiji zai nemi matan shi ta ƙi ya nemi sa ƙarfin tsiya yana iya zamana bayan ya gama din ya ji mata rauni sannan psychologically ma abin zai dinga affecting ɗinta za ta zo ta shiga tsoron shi za ta zo ta shiga tsoron shi duk sanda za ta gan shi gaban ta zai shiga faduwa ko duk sanda wani abu zai shiga tsakaninta da shi ko da bibita ta ƙarfin tsiya ba za ki ga ta tana kyamatan abin ga kuma tsoro da zai shige ta ga kuma maimakon soyayya yawa da maimakon ta ji daɗi kuma ta so shi sai zama tana tsoron shi kuma ta zama tana ma kyaman shi daga baya ta zama ta fara kin shi to wannan yana shafan aure gaskiya yana shafan aure sosai yana shafan aure kamar yadda idan ta ganshi shi za ta tsorata in ta ganshi shi da razana da dai sauransu wannan zai iya haddasa ƙiyayya a tsakaninta da shi hakan zai sa ta ji bata son shi ko kuma ta ji ya fita a ra'ayinta dai da dai sauransu zai iya shafan aure sosai ma kuwa har ma ta kai ga an rabu ko kuma ta kai ga wani mugun abu to wace hanya za a bi kike gani fatima wajen shawo kan irin wannan matsalar to a gaskiya dai ni shawara ta ta farko shine namiji idan zaka ka auri mace a farko ka tabbata wannan fa abokiyar rayuwa ce za mu rayu tare za mu yi shawara tare za mu kashe tare za mu binne tare haka ya kamata ya zama to idan ka ɗauki wannan aniya tun farko to komai zai zo da sauki amma muddin dama a ranka wannan ai ita kawai in kawo mata cefane ne kawai ta haifa ta yi wannan to ka ɗauko babban matsala don kuwa ba za ka daraja ta ba da kai saboda niyyar ka dama ba don ku kashe ku binne ba ne ita ai bata san komai ba to in ka ɗauko wannan aniyar na kar ba za ka yi shawara da ita ba ita dai kawai ba ta san komai ba a ba ta ci ne da sha sai ta haifi yara ta yi wannan shi kenan ta kula da su to dama ka ɗauko wutan kashe gidanka amma muddin ka sawa ranka idan ma yarinya ce mai yiwuwa ko ba mai zurfin ilimi ba ko kuma ba mai yawan shekaru ba a hankali idan kana shawara da ita kuna wannan sai kaga ka sa mata hankali a jikinta tana ta zama ga ta mace ce karama amma mai manyance wato ma'ana idan ta yi magana kamar wata mai shekaru da yawa saboda tana tarayya da kai kana sa ta a hanya kana kuna shawarwari tare ta samu idea daga gurinka ta samu abubuwa ta karu da kai amma muddin ka ce a'a wannan to ita din ma kanta ba za ta san me take yi ba ita dai kawai ta mai da kanta baiwa kawai idan ka zo ga abin da kake so yara ga abin da kake so ita ta gama shi kenan da abin da ya same ka a waje sai dai ta ji a bakin jama'a kawai an ce ai gurin aiki ko kuma wajen sana'a kaza ya samu jinki a awa ne ban taba ji ba sai a bakin wani to ke ina ranki kina da hankali to duk wannan bai dace ba dan shi zai kawo mutuwan aure kuma mata da yawa muna samun irin waɗannan matsaloli Zainab menene daraja mace? Daraja mace ni ana fahimtar shine ka san ciwonta, ka san cinta, ka san shanta, ka san matsalolinta, sannan ka san abin da take so, ka san abin da ba ta so. Sannan akan dai maganan yin shawara da mace din nan da yana da amfani. Yanzu misali in kika yawancin kotuna in kika je, misalin kotunan da suke arewa mu, in kika je duk yawancin cases da ake akan mata da miji ne, mata da miji ne. Wani ki ji abin dariya, wani ki ji abin takaici. Kin gane? wani ma abun ma bai ma kamata ma a zo ma nan gurara ana ana buɗa shi ba duk irin wa'annan rashin rashin zama a fahimci juna shi yake ka kawo irin wannan abun a lokacin da namiji zai zauna matan shi ita ce sirrin shi sirrin shi ita ma matan shi din ita ce shine sirrin ta su kashe su rufe kamar yadda Fatima ta faɗa a tsakanin su ba ma sai wani ya ji su ba ko ƴan uwansu ko iyayensu ma ba sai sun ji ba dan ina kike za a ce ma in mace tana yawan ɗaukan eh, maganar mijinta tana kai ma iyayen mijinta sai a zo su suna kiyayyan shi a zuciyarsu ke ita ma matan mata ma manta ma an yi wannan tashin hankali su suna na suna kallon shi da irin wannan abu duk irin irin wa'ina abubuwan duk ba za a dinga samun su ba in za su samu fahimta tsakanin su shi da ita kuma ko yaro ne kake so ya girmama ka ya daraja ka dole ne kai ma ka girmama shi ka daraja shi to an extent ba wai zaka ce wai dan shi yana kasa da kai ba zaka yi mishi zaka ɗebo duk wani bola ka ga dama ka jirkice a kan shi sannan malamai ma suna da suna da rawan da za su iya taka muhimmiyar rawa akan wannan matsala ya kamata mazan nan a dinga masu wa'azi akwai littafai da dama da aka yi su akan yadda annabin tsira ya yi zamantakewa da matan shi ina ga babu dan adam inda ya kai shi daraja ga baki ɗaya duniyan nan to ko shi ma bai tsaya bai kalli mace a abin banza ba balantana su da ba komin komai ba ya kamata malamai su dinga ja musu kunne su dinga ka karanto musu wannan littafan su nuna musu ga yanda annabi ya zauna da iyalin shi shi ma da yake ya fi kowa daraja a duniya balantana eh, balantana su shi ma ya zauna lafiya da matansu ya daraja su kuma ya ɗauke su da mahimmanci to su su waye su da za su ce ba za su yi ba ya kamata wannan wa'azin bayan sallar isha'i ko bayan sallar maghrib da ake kafin sallar isha'i addu'o'i wa'azuzzuka da ake yi na tafsir na azumi ya kamata gaskiya malamai su waye mazajen makai da ki gan wannan namijin ma matan shi fata fafi shi ilimin addini amma girman kai ba ya taba barin shi ya yadda ya zauna ya koya daga wurin ta ba saboda yana gani ita ba mutum bace ba ita ba mutum bace ita ba mutum bace ba amma kullun tana dafa maka abinci kana ci a ba mutum din nan ba fa tana nan tana tsaftace maka inda zaka kwanta a ba mutum din nan ba tana nan tana haihuwan 'ya'yanka a ba mutum din nan ba to me ya ka dauki ita baka dauke ta mutum ba ya ka dauki ƴaƴanta da ƴaƴan da ta haifa maka saboda ai ba nata bane ita kadai kuma ba yawancin tarbiyan tarbiyan yaran nan yana a wurin su to ya za wanda ba mutum ba yayi maka abin da ya kamata kin gane irin abin ai Husaina shawarar ki ga maza da da farko kin ga ba sa sakawa matansu mara su yi abubuwan da ya dace da su a matsayin mata kin ga dai ba su son a ji muryoyin matansu ba kuma za su saurari matan ba to ke kina zaune ne kawai ba a yadda ke ki hulɗa ma da 'yan unki mata ba ba za a saurare ki ba ba za a yi hira da ke ba kawai kina zaune a matsayin hoto a ɗakin miji kin zauna kawai ke dai ki 'ya'yan nan ki mai wanki ki mm. mai guga mm. ki mai abinci ya ci amma duk da haka bai ganin ki a matsayin mutum baki isa ba to wace shawara zaki ba irin wa'annan mazan wannan ba karamin tauye hakki a wa mata a gurin nan ba mace dai dama tun da kafin ka auro ta kasan cewa ba wai a titi ka ganta kawai ka ɗauko ta ka kawo ta gida kwatsam ba ko kuma a jikin itace ta fito ko kuma a'a ita ba rai ne da ita a jikinta kamar yadda kai kake jin rai da kuma jini yana gudu a jikinka ba yadda kake son ranka da rayuwarka da jin daɗin rayuwarka haka ita ma take so idan ta kasance tana ƙarƙashin ka dole ne ka mutunta ta ka daraja ta ko dan saboda ma ta ji daɗin cewa eh ashe fa zaka riƙe amana lokacin da ka je ka nemo ta da dai sauransu maza da yawa sun sha wahala kafin suka samu matan nan suka kawo su cikin gida amma da zaran sun kawo su cikin gida wasu sai su dinga nuna halaye na daban-daban wanda ita mace mata taba tunanin cewa zai iya yi mata irin wannan halin ba amma kuma za su zo suna canza halaye ɗabi'u kala-kala wanda kuma hakan ba daidai ba ne ya kamata maza a cikin ransa su san cewa amana ce Allah ya ba su kuma komin daren dadewa wannan amanan sai Allah ya tambaye su ya suka rike yana da kyau su san cewa za su mutu su koma ga Allah kuma Allah sai ya musu hukunci akan yadda suka zauna da matansu don haka yana da kyau kamar yadda 'yar uwata Zainab ta ce akwai littattafai da yawa da ya kamata su karanta su bi su ga amma ba karanta littafi ba akwai malamai da suke wa'azi a sa a waya a sa a rediyo a zauna a kalla a tv a ji yadda ya kamata a kula da mace a kuma rike mutuncin mace a san mutuncinta tunda mahaifiyar kama mace ce ya kamata ka daraja wanda take karkashin ka tunda a matsayinta na uwar 'ya'yanka matsayinta na mace to anan muka kawo ƙarshen wannan darasi na batun tattaunawa a gida tsakanin mata da mijinta mun yi itifaki cewa a gida ma ana fyaɗe mun yi itifaki cewa ana tauyewa mace haƙƙi a ɗakinta saboda haka malamai ƙalubale gare ku ya kamata a yanzu ku riƙa kira ne a gidajen rediyoyi da dukkan wani kafa da kuka samu na bayyana wa maza yadda za su zauna da matansu kamar yadda mai tsira da amincin allah manzo mafificin halitta a duniya ya zauna da matansa an yi zaman lafiya a gidansa duk da cewa ba za a rasa samun kishi ba amma an yi zaman lafiya ya taya matansa hulɗa a cikin gida ya taya su hidima a cikin gida ya kuma ce duk lokacin da za ku yi hulɗa da matanku ku lallashe su ba kullum kun shigo kawai faɗa mace na jin muryar mijinta a kofan gida gabanta ya faɗi shikenan za ta nemi wuri ta gudu ta buya in yana da 'ya'ya su ne abokanan hirarsa in ba shi da 'ya'ya kuma talabijin ita ce abokin hirar shi ita ma in tana da talabijin a ɗakinta shine abokin hirarta to addini bai ce haka ba malamai dai ku miƙe ku jawabi wa mazaje 'yan unku a zamantakewa yadda ya kamata saboda mu samu ragowar mace-macen aure musamman a shiyoyinmu nan na arewa wannan ita ce dai darasin mu ta biyu daga hirarraki da kuma mahawarori da muka yi a yadda ake tafiyar da aure na tabbatar da cewa an zauna lafiya a gidaje musamman na musulmi da ƙungiyoyin mata suka ɗauki nauyi to muhadara ce aka yi a jihohi shida daban-daban a arewan nan saboda haka ya kamata dai a yanzu a ga alamu cewa mace-macen aure ya ragu a kotunan mu na arewa saboda haka a madadin zainab ahmed maska da husaina muhammad da fatima isa ni madina dauda da na jara gamar wannan shiri nake cewa mu kasance lafiya a gaida madina to saduwar ma'aurata na da sharida da kuma ƙa'idoji waɗanda mahi yawancin lokuta ma'auratan ba su damu da bin waɗannan ba A ɓangaren maza da mata kowannensu na da kuskuren da yake akan wannan. A ɓangaren maza waɗanne kurakurai ya kamata su guje ma? Masanin ilimin zamantakewa da halayyar ɗan adam Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin share hagen shiga jama'a a Kano yau ma ya yi bayani ɓalo-ɓalo kuma dalla-dalla akan ilimin jima'i kamar yadda ya kamata a koyar kahin a yi arme. Na farko sai ya tabbatar akwai timing lokacin da ya kamata yi kar ya zo da tsakar dare tana bacci kar ya zo tana wanke-wanke kar ya zo tana tare da iyayenta ko ƙawayenta kar ya zo ta da daga makaranta ko ta da daga aiki ko ta da daga wurin sana'a ko wurin yin kosai ko awara ta gaji sai ya yi kyakkyawan timing sai ya yi kyakkyawan samun lokaci da ya dace ya duba irin yanayin rayuwarsa ya ga wani irin lokaci ne zai ribata da ya amfani da shi na biyu sai ya tabbatar wurin nan is comfortable is conducive conducive shine karye wurin nan ya fiye zafi kar ya fiye kankareren sanyi wurin sannan kuma wurin shimfiɗa ce ko gado ne ko wani abu makamancin haka wanda dai za a ji daɗin gabatar da wannan abin a tare da shi sannan abu na gaba sai ya tabbatar wurin is secured kar ta zo tana ƙoƙarin yin jima'i da shi tana tunanin burin za a iya buɗe ƙofa a shigo ko ɗansu zai shigo ko ɗan makota zai shigo ko ƙawa za ta shigo ko wani abu makamancin haka ni nakan sha gaya wa mutane cewar don me sa ba za su rinka rufe gidajensu ba tunda mu a ƙasa hausa mun saba kai tsaye kawai zan shiga tare da sallama ta da buɗe kofar ɗakin mutane haka zan shiga cikin ɗakin su to mutum ya rufe main kofar gidansa mana duk wanda ya zo sai ya buga sai ka gama kintsa ka gama abin da kake ka buɗe masa kofa amma za a yi da rana ko da magarba ko da safe mutum yana so ya jima'i da matarsa kuma a ce kofar gidansa a buɗe za a iya zuwa kuma a ɗaga labule a shigo mai har cikin bedroom watakila kaninsa ne ko dan makota ne ko wani abu dole sai wuri ya zama secured sai da kwanciyar hankali ta san gida a rufe yake saboda mace ba za ta ji daɗi ba kamar namiji take ba da bai da kunya ba za ta ji daɗi a ga ko cinye ta bane balle a ga al'aurarta sannan kuma sai ya tabbatar bakinsa ba wari an ci gurasa ta yahuza ko gurasa ta wurin menene an je an ci da albasa da me ka san albasa sai te sati bata fita ba ko an sha wani farfesu da an yi shi da tafarnuwa na larabawa ko an je an ci wani menene a duk ya makale ya saka ci yana baki yana ɗoyi yana wari ko kuma bayan an gama ci idan um, um, kogo ne a haƙori an sa toothpick kuma an kwakule duk baki haƙori na karni yana abin nan ya matso kusa da ita ya tayar mata da hankali dole sai in yayi wannan kuma ya samu ya wanke baki ko ya samu asuwaki na darbejiya ko ɗanyi mai kyau ya goge bakinsa ko ya sa kanumfari ya tauna duk wari ko ɗan ɗoyi kanumfari ƙwaya ɗaya biyu ita ma ya koya mata haka ta ɗan tauna ko an goge baki da asuwaki baki ya ɗan gyaru haka zalika ya zo mata kuma ya dawo ya yi duk ya buga yana wari ya je wurin sana'a ko wurin koyarwa ko wurin tuki ko kasuwanci ya yi sama da ƙasa a kasuwa duk hammata tana wari bai yi wanka bai zo kawai ya ce yana ta bugawa yana warin hammata ya ce zo guri ya ɗaure yana wari ya zo ya ce mata zai yi ba za ta ji nutsuwa ko kwanci hankali ba haka zalika kuma ya kamata ma ko ba in ya da ya yi wanka tunda an je an samu sabulin nan na naira hamsin ne ko ɗari ya dan wanke hammatarsa da jikinsa in yana da dan wani abu na turare ya shafa in babban mai kuɗi ne je babban kanti ya je siyo body spray ya fesa a jikinsa saboda me matarsa ta karɓe shi shi ƙanshi in ana yi ɗan alawan nan gasa nan mutum ya sai jaka alawan naira hamsin ce ya ajiye a wardrobe ɗinsa duk in ya gama wankan sa ya brush ya fito daga ban daki ko kinsa ya jefa ya alawan naira biyar a bakin sa, yana magana tana jin kanshi ya dan fasa alawan ma ya sa mata rabi a bakinta tana magana yana jin kanshi shi ma yana jin kanshi ba sa damun juna to wannan shine yayi satin ya shirya zuciyarta yadda lokacin kuma da zai zo ya fara cire mata kaya yana shafa ta yana kisin dinta za ta bashi cikakken gudunmawa har ma zai ga ita ma tana yunkuri wurin aikata wani abu gare shi na jin daɗi a wurin jima'in zuciyarta tun a lokacin ta samu kashi hamsin na abin da ake cewa climax wato kaiwa kololuwa wurin jin gamsuwa kamar da shi climax ɗinsa in an masa bayani zai gane ta wannan tunkuɗar da mani yake ya fito da kuma ya gama tunkuɗowa ya gama jin daɗi ita climax ɗin mace ka auna shi kamar susa kunne ne kana cikin susa kunne kana cikin su kawai sai mutum ya je wani numfashi ya ajiye zuciya sai ya ji ya gaji da ya koshi da susa kunnen sai ya cire abin da yake susa daga kunnensa kenan ya ji daɗi kamar haka gamsuwar mace take duk kuma mutum in yana susa kunne zai ji gaba ɗaya jikinsa yake idanuwansa sun limshe bakinsa ya buɗe hannayensa duk sun saki gefe kamar haka jama'in mace yake zuciyarta ake narkawa tun kafin aje ake so a akalla namiji ya sami kashi hamsin na jin daɗin ta da gamsuwarta lokacin da zai fara taba ta ya fara rungumar ta yana matsa ta yana kisin ɗinta a lokacin zai ciki ragowar kashi ashirin da biyar ko talatin ko hamsin ɗin to ne zai sa matarsa ta ji wannan gamsuwar da za ta yi wasu irin al'amura wanda shi kadai ne zai iya fahimtar wannan abin wanda wani lokacin ma sai masana sun ce sai ga mace ta fita daga hayyacinta ko wani wani shauki ko wani sambatu ko wani abu sai kuma sai a ga gaba ɗaya jikin yayi collapse kamar wanda aka zarewa rai sai kuma numfashi sai nishi a hankali ta samu gamsuwar da ba wani ɗa namiji kuma da zai zo ya iya mata wani burga da wani abu da za ta kalle shi domin ta ƙoshi sai kuma bayan kwana biyu kuma ta ƙara marowa ta tatso sha'awa sannan shi ma kuma haka sannan sai a zo a sake yi a biya wa juna bukata in ba a yi haka ba to lallai ba a biya wa mace bukata ba an bata da sha'awa ita ma bata san me ma sha'awar ba bata san me ma muhimmancin jima'in ba ita kawai gani take yi jima'i wani abu ne da namiji zai zo ya fada ta da kasa ya yi ya tashi ya tafi kawai tana kallon sana mamaki wai me ma yake da wannan abubuwan da yake na shirme in kuma waye ya ce irin na yan zamani ga kallon blue film da ake a wayoyi dama yanzu wayoyi ana ta bude su ta kan internet ga karance karancen batsa har da ma fina-finan Hausa yanzu duk suna ta koyar da irin wannan to kaga tana da sha'awa sha'awa a zuciyarta tana ta ayyana abubuwa a zuciyarta tana ta kawo duka na wani wane ko wane ta gani ko a talabijin ko a littafi ko a bulufin kaga ya batta da ciwo shi ya zama hotiho. to amma malam kamar bayananka sun nuna kamar namiji ne yake da alhakin rawar da zai taka duk waɗannan al'amura su faru ita bangaren mace ba wata rawa da za ta taka don a cimma wannan biyan bukata din lalle akwai rawar da za ta taka domin ita rawar da za ta taka shine ta haɗin kai amma yadda halitta ta zuciyar mace take kullum tana sauraro ne mijinta ya ja ta ta bi shi in dai zai ja ta to za ta bi shi mu abinda muke so ya gane ya ja ta ɗin ta bi shi ko a ƙasashen da suka ci gaba su amerika da nahiyar turai ai har yanzu suna jiran namiji ya za su su bi shi ballanta namu da muke hausa fulani da kunya da rashin wayewa da kuma fitsarar tamu bata kai tasu ba saboda haka almuhim shi din ya kamata lalle lalle a gaya masa yadda zai jata ita kuma sai a gaya mata salo da irin yadda za ta yi in har ya ja ta ga ita kuma irin bin shi da za ta yi ta ba shi haɗin kai. saurari iyakacin shirin namu kenan da fatan wannan sako ya isa ga ma'aurata yanzu a madadin Jamila da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da Muhubil wanda ya taimaka da kuma injiniyan mu Mr. Wagner da ma masu sauraron mu waɗanda suka bi mu ta Facebook kamar Aminu Ibrahim Abdullahi, Salihu Musa Sadau, Suleiman Nuhu, Ibrahim Acha, Aliyu Habibu Dubanni da gali shehu sadiq sai gobe idan allah nuna mana ku huta lahiya Amurka na kiran yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.